السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي بارك السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan maraice na laraba goma ga watan jumadal akira a shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da takwas ga watan uku a shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya a yau za mu yi darasi na dari da sha takwas cikin jerin gwanan darussan da kyamara sunna tv ta ɗauke mu in ba manta ba makon da ya gabata mun fara karatu cikin babu fadli qiyamil layl babin da yake bayani akan falalar qiyamul layl sallar dare mun tsaya karshen hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari dubu ɗaya haka ne da ɗari ɗaya da saba'in da hudu daidai hadisin salim ibn abdullah ibn umar ibn al-khattab za mu tashi hadisi mai biye masa hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da saba'in da biyar malai cewa an abdullahi ibn amrin ibn al-as an karɓo daga abdullahi ɗan amr ɗan as radiyallahu anhuma Allah ya ƙara musu yadda qala abdullahi ɗan amr ɗan as ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam zan Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ya abdullahi ya kai abdullahi ɗan amru dan as la takun mithla fulanin kada ka zama kamar wani mana to anan wasu malamai suka ce wanan nan wani ne amma annabi ya ɓoye sunansa wanda wannan yana daga cikin hikima a wajen wa'azi idan kana so ka hana mutane yin wata mummunar ɗabi'a kuma ga wani daga cikin mutane yana da wannan mummunar ɗabi'a ba sai ka kama sunansa a cikin mutane ba kawai ka yi ishara zuwa ga kada a yi hali irin nasa ba tare da ka ambaci sunansa ba da ka annabi bai kama sunan ba tare da ya san sunan domin manufar shine dai kada a yi aikin a san wane yana yi ko baya yi wannan ba shine manufa ba kuma cikin hakan akwai rufe asirin bayi wanda Allah yana son rufe asirin bayinsa in dai bawa ba ya zama fitsararre fandararre baya jin kunyar fitowa fili yayi fitsara fitsara ba to babu hikima a wajen wa'azi sai ka kira sunansa za mu ga da yawa daga cikin kafirai Allah bai kama sunansu ba amma wasu ɗaiɗaikun su tsagira wanda tsagerancinsu ya kai to wannan shi ya ja Allah maɗaukin sarki ya kama sunansu irin su fir'auna irin su hamana irin su ƙaruna inna fir'auna wa hamana wa ƙaruna wa junudahum kanu khati'in to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anan bai kama suna ba sai yace kada ka zama kamar wani ya koya suna kana ya al-laila fataraka qiyam al-laili shi da ya kasance yana qiyamul laili daga baya kuma ya tarkata ya watsar ya dena da haka karkai dabi'a irin tasa wasu malaman suka ce kwata kwata ma babu wani mutum wanda yake da haka kawai annabi so yake ya zabarar da Abdullahi dan Amru a fakaice cewa ya rinka qiyamul laili da haka karka zama kamar wanda baya kiyamun laili, kenan kai ka rinka me kiyamun laili. muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito tare da cewa kiyamun laili ba wajibi bane amma ko shakka babu akwai falala cikin yinsa akwai kuma hasara mai tarin yawa cikin gujewa yinsa shine Dr. Abdul Qadir Irfan yace fil hadith dalilun ala anna anna qiyam al-layl laysa biwajib cikin hadisin akwai dalilin da ke nuna qiyamul layl ba wajibi bace ba iz law kana wajiban lam yaktafi li tarikihi bi hadha al domin inda a ce qiyamul layl wajibi ne wani ya bari to annabi ba zai ce kawai kar a zama kamar sa ba sai ya kausasa harshe sai ya yi magana mai kaushi a kansa sannan ya ce wa fi istihbabu dawami alama atadal al-mar'u min al min ghairi tafrid sannan cikin haka an so mutum ya dawwama kan abin da ya saba yi na aikin alkhairi ba tare kuma da wuce gona da iri ta yadda zai cutar da kansa da kansa ba hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da saba'in da shida wa an ibn radiyallahu anhu qala an karɓo daga abdullahi dan mas'ud Allah ya ƙara masa yadda ya ce zukira inda nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama rajulun wata rana an ambaci labarin wani mutum a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan ma ba a faɗi sunan mutumin ba sai aka bar maganar a rufe wasu malamai suka ce nan ma dai don suturtawa wasu malamai suka ce a'a ba wani mutum da har faru gare shi sahabbai ne kawai suke hira misali su ce a ce a samu wani mutum ya kwanta tun farkon dare har ƙarshe bai shura ba to Allah da ya ji haka sai ya ba da amsa inda kwa mutum zai kasance a ce haka tun daga farkon dare ya kwanta ba motsi bai tashi ya yi wani ibada ba ko salati ko istighfari ko sallah har gari ya waye to lallai da wannan mutumi ga yadda halinsa zai kasance da ka bukira inda annabi sallallahu alaihi wasallam rajul an ambaci labarin wani mutum a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam nama lailatan da ya bacci cikin dare ko wani dare hatta asba har gari ya waye yana ta sharar bacci tun daga farkon dare har ƙarshen sa qala sai manzo Allah ko ya kada baki ya yace zaka rajulun bala shaytanu fi udhnayhi lalle kan mutumin da ya haka to shedan yayi masa fitsari a kunne in dai a ce zaka kwanta tun farkon dare har karshen dare to shedan yayi ma fitsari a kunne ma'ana shedan ya san ya gama da kai ya wulakanta ta. malamai suka ce me yasa aka ce yayi masa fitsari a kunne domin kunne yana da alaka da me ido wajen bacci da da dama ma a larabci akan ce an daki kunnensa kalmar dukan kunne alamar idansa baya gani yayi bacci domin matukar ido yana buɗe to kunne yana ji amma matukar ido zai rufe ta hanyar bacci to kunne ma ba zai ji ba shi yasa ashabul kahfi Allah yake fa darabna ala azanihim fil kahfi sinina adada muka daki kunnuwan su cikin kogo sinina adadan shekaru masu tarin yawa abin nufi muka dora musu bacci mai nauyi domin matuƙar bacci yayi wa mutum nauyi to kunnensa baya ji to da ka shedan dan ya wulakanta ka in ka kwanta tun farkon dare har karshe baka yi bacci ba sai ya zo ya ma fitsari a kunne mana ya san ya gama da kai baccinka ya riga ya kai su da ratul muntaha an gane ko aw ko annabi ya ce fi udhnihi shedan ya yi masa fitsari a cikin kunnensa mana ko kunnen duka biyun ko kuma kunnen ɗayan lallai dai ɗaya ya faru da haka dai malamai suka ce wannan yana nuna asara da tabewa ta mutum ya kwanta tun farkon dare har karshen dare shaiɗan kansa in ya ga haka murna yake ya san ya gama da bawa kenan wannan yana nuna mutumin da yake da dauriya da juriyar ya tashi da daddare aikin ibada to yayi galaba akan sheda an gane ko to sannan wannan hadisin ya nuna abin da ake faɗa cewa shedan yawa mutum fitsari a kamu a Hausa idan mutum baya sa hula me ake cewa shedan ya masa fitsari a ka to ko da dai ba a hula ba ya tabbata shaitan din yana fitsarin tun daga annabi ya faɗa ka rajulun bala shaytanu fi uznihi aw fi uznaihi lalle mutumin da yake bacci tun farkon dare har karshe ba tare da ya tashi yayi sallar dare ba to shaitan ya masa fitsari sai dai ba a ba a kunne an gane ko to da ka guji kada shaitan ya maka fitsari a ka kuma ka guji kada ya maka fitsari a kunne a kunne ya tabbata a kada bai tabbata ba tare da cewa al'uzunani minar ra'asi ya yi kunnuwa bangare ne na kai to sannan za mu ji menene dalilin da ke ja shaidan ya a aka ba shine kin sa hula ba abin da ke jawo shaidan ya ka aka shine bacci tun daga farkon dare har karshen sa ba tare da an tashi an bauta wa Allah subhanahu wata'ala ba muttafaqun alaihi wannan hadisi imamul bukhari da Muslim suka rawaito cikin hadisin akwai kwadaitarwa kan sallar dare tare da yin hannunka mai sanda bisa ga asarar da bawa yake iya cimma ko take iya samun sa idan ya kasance baya sallar dare hadisi mai lamba ta 1177 wa an abi ta radiyallahu anhu an karbo daga abi huraira Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qal manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ya aqidu ash-shaytanu ala qafiyati ra'si ahadikum shedan yana zuwa ya yi kulli a bisa ga ƙeyar kan ɗayanku an gane ko kafiyatun ra'asi kafiya shine ƙeya ra'as kuma kai kafiyatun ra'asi ahadikum manzala ce idza huwa nama idan mutum ya bacci shedan yakan zo yi kulli a ƙeyarsa salasa uqadin kulli guda uku yadribu ala makani kulli uqdatin kuma a duk inda ya kulli sai ya zo ya daki kullin dan kullin ya dada tamkewa sai ce alaika lailun tawilun farqud akwai sauran dare gare ka mai tsawo kai mai bacci ita ka bayan ya kukkulle ma waɗannan kullin guda uku sai ya zo ya gaya maka haka annabi ya ce fa in istaiqaz idan mutum ya daure ya cije ya dage ya samu ikon tashi fa zakara Allah kuma da ya tashi din sai ya addu'a farka daga bacci in hallat uqdatun sai kulli ɗaya cikin wayancan kulli uku da shedan yamar sai ya ware kaga baka ganin kullum yanzu da mutum zai kwanta ka zo kai ta laluba kansa ba za ka ji kullum ba shi kansa in ya laluba ma ba zai ji ba kulli ne wanda ido baya ganin sa amma tabbas akwai shi an gane ko domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi kuma baya faɗa ƙarya duk abin da ya faɗa Allah ne ya faɗa qauluhu haqq shi ko ubangiji zancensa gaskiya ne to haka zancen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne da haka idan shi ya yi wa mutum kulli uku a ƙeyarsa bayan ya kwanta bacci da ya farka da daddare cikin dare ya addu'a farka da bacci sai kulli ɗaya warware ko ka gani ko baka gani ba fa in tawadda'a in kuma ya sake tashi ya je ya alwala in hallat uquda sai kulli na biyu ya warware fa in salla in kuma ya tashi ya je ya salla in hallat uqaduhu duk kullakullan guda ukun sai su warware baki ɗaya fa asbaha sai kaga mutum ya wayi gari na shidan cikin nishadi tayyiban nafsi yana ta farin ciki ba tare da wani abu ya same shi ba domin me domin ambatan Allah shi ke sa kwanciyar hankali da farin ciki ala bi zikrillahi tatma'innul qulub wa illa in ko mutum bai bi waɗannan matakan ba da ya kwanta bacci shedan ya masa kulli uku bai farka cikin dare ba ko ya farka bai yi addu'a farka daga bacci ba ko ya farka yayi addu'a farka daga bacci bai yi alwala ba an gane ko kuma bai yi sallah ba to asbaha sai wayi gari khabisan nafsi kaflas khabisan nafsi din ransa a dagule ransa a ɓace yana cikin kunci da damuwa ko da ya kwana da kuɗi ba domin kwana da kuɗi ba shine farin ciki ba kwana da ambatan Allah tashi da ambatan Allah wannan shine farin ciki da haka manzo Allah ya ce yau da dama mutum zai wayi gari ya ji shi cikin damuwa ransa ya ɓaci yana fushi da kowa kowa ya taba shi faɗa cikin damuwa ba tare da an masa komai ba matsalar shine wancan kullin na shaidan bai warware ba bai ba hanyoyin da za a warware masa waɗannan kullulukan ba hanyar zikiri bayan an farka daga bacci kuma zikiri irin wanda annabi ya koyar an gane ko wanda mun sani akwai zikirin kwanciya akwai zikirin tashi to irin wannan ake nufi to matukar mutum bai bi wannan ba kwata-kwata hankalinsa ba zai kwanta ba ba zai samu sakewa da walwala a cikin rayuwarsa ba to sannan da zai yi zikirin ma amma zikirin ba na sunna ba na bid'a ba zai masa amfanin komai ba yanzu da kawai kana tashi daga bacci sai ka ɗauko carbinka kai la ilaha illallah ɗari waye ce in an tashi daga bacci ya la ilaha illallah ɗari ba wanda ya saka ko shakka babu la ilaha illallah ɗari zikiri ce ko sama da ɗari ko ƙasa da ɗari la ilaha illallah dai zikiri ne amma wanda ake nufi a nan shine me shine wanda aka shar'anta a nan ɗin zikirin farkawa daga bacci alhamdulillahi allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur an gane ko abinda zai nuna maka haka la ilaha illallah zikiri ce ko ba zikiri bace yanzu da za ka zo ka yi kabbara harama a madadin ka ce Allahu akbar sai ka ce la ilaha illallah Ta kai me yasa la ilaha illallah ba zikiri bace saboda ba mahallin ta bane wa kifa inda amrihi wa nahyihi duk malaman musulunci sun yi ijma'i kaga kalmar Allahu akbar tana nufin Allah shine mafi girma to haka Allahu a'azam ma'anarta kenan Allahu ajal ma'anarta kenan amma da za ka cire Allahu akbar a sallah ka da ita Allahu ajal Allahu a'azam ka da sallah me yasa saboda ba mahallinta bane ba ita aka koyar ba anan to wannan shine lissafi warware yadda za mu gane ba ta aka yi la ilaha illallah ba zikiri bace amma tana da bigiranta tana da mahallinta inda aka tsayar da kai ka tsaya inda aka sa ka kai inda ba a sa ka ba ka bari wannan shine ibada an gane ko ittabi'u wa la tabtadi'u ku bi kada ku kirkiri naku na kanku kada ku fitum an game muku aiki kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud yake faɗa a koda yaushe da haka ya kamata mu fahimci wannan dan kada wani ya ce to tunda an ce in an ambaci Allah kawai bari ya kirkiro nasa ko ma wani iri ne ba haka ba in an ambaci Allah bisa ga hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin shine sayyidul zakirina duk wani zikiri maza Allah ya fi mu sanin sa kana yazkurullaha ala kulli ahyani shi a kowane lokaci zikiri yake to sai mu kalli rayuwarsa in ya tashi daga bacci wani zikiri yake in muka yi wannan shine zikirin da Allah yake so in zai kwanta wani zikiri yake in muka yi wannan shine wanda Allah yake so an gane ko rayuwarsa ita take fassara mana manufofin Allah da kuma ma'anar abin da Allah yake nufin mu da shi na bauta da zikiri da sauransu ga misali a fili kana ciwon kai sai ka zo ka sha maganin ciwon ciki za ka warke ba za ka warke ba ko kuma bayan ka ne yake maka kaikayi sai ka zo kana ta sosa ciki za ka daina jin kaikayin saboda ba inda yake kaikayin ka sosa ba wannan duk misalai ne na hankali in mutum yana da rabon ganewa sai ya gane amma idan a zuciyarsa akwai wani nunkufarci da wani mummunan manufa ba zai fahimta ba hikmatun baligatun fama tugunin nubur ga bayani dalla dalla filla filla ta malam kallar ce zance walihan amma kuma mutane ba sa fahimta Allah ya ba mu ikon fahimta to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wannan ba dan komai ba sai dan kaunar mu da yake duk wani alkhairi bai mana ƙoransa ba duk wani sharri bai ɓoye mana ba duk wani alkhairi da ya san zai amfani mu duniya da lahira sai da ya sanar da mu duk wani sharri da ya san zai cutar da mu duniyar mu da lahira sai da ya gaya mana shi babu mai kaunar mu sama da shi sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ya ce bil mu'minina raufur rahim azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim duk abin da zai dame ku ya sa ku cikin wahala tayar masa da hankali yake baya samun kwanciyar hankali sai ya ga ya kawar muku da wannan abu wanda kuke gani da wanda ba ku gani wata rana tsakar dare fa a Madina aka ji ƙara kamar fashewar bom maza suka tashi ana washe washen wuka ana ɗaura siddi za a fita amma shi da ya tashi ina ba zancen wasa wuka ba zancen ɗaura siddi haka ya hau dokin ba siddi ya su kwane shi ya fita bayan gari sai da ya je tabbatar gari ya natsa ba wata matsala sannan sai ya dawo lokacin da yake shigowa madina lokacin sadaukai suke fitowa an wawwaso wuka an ɗauko kan sakali an yi ya ce ku koma ku koma an gama sallallahu ma'ana shi ba shugaba ba ne wanda in matsala ta taho sai shiga ƙarƙashin gado ya tura mabiya sai an gama rarraɗe su sannan a mai shi ba haka yake ba sallallahu alaihi wasallam suka ce in dai za mu tafiya da annabi in hanya akwai matsala ta gaba sai ce to shi zai tafi gaba ku bi wani a baya in hanya akwai matsala ta baya sai ce ku yi gaba zan biyo ku a baya wannan shine shugaba kuma wannan ita ce kauna ta gaskiya dan Allah a shugabannin duniya ya wace wa mabiyansa sai shugabanni masu taurin kai waɗanda sun san abu zai cutar da al'ummarsu amma za su tura su a kashe su ba ruwansu wannan ba shi ya dame su ba kai ka mutu shi ya karɓo kuɗi ko ta mai maganin gargajiya ko ka warke ko ka warkar da shi kana gwada magani shi yana gwadan masara ba shi kenan ba da haka kai kana can kana cewa ka yi shahada shi kuma akawun ɗansa yana cika da kuɗi na ruwansa kaga wannan cin amanar al'umma kenan kuma wallahi Allah ba zai bari ba ba zai bari ba ba yadda za a yi a ci amanar al'umma annabi Allah ya kyale ko ba daɗe ko ba jima ko ba daɗe ko ba jima am hasiba alladhina fi qulubihim maradun allan yukhrij Allahu adghanahum ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لهن القول وبنجي والله يعلم أسرارهم Allah yana sane da asirce-asircen miyagu kuma ba zai kyale ba sai ya tona a dai juri zuwa rafi wata ran za a fasa tulu abu manzo Allah a zauna lafiya sallallahu alaihi wa sallam imam an-nawawi ce qafiyatur ra'si ay akhiruhu abinda ake nufi da qafiyatur ra'si ay akhiruhu karshen kai karshen kai shine keya kuma qafiyatu kulli shay bi ma'ana akhiruhu akan ce qafiya a waka ko kaga karshe kenan karshen baiti to da ka qafiya bi ma'ana akhira ko akhiru shay hadisi mai lamba ta dubu daya da dari daya da saba'in da takwas wa an abdullahi ibn salam an karɓo daga abdullahi ɗan salam radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda mun sha yin karo da sunan Abdullahi dan Salam kuma da bayanin waye Abdullahi dan Salam Allah ramma ne masanin at-taura yana daga cikin malaman Yahudawa da suka yi zamani da Annabi kuma ya samu rabon musulunta kuma Annabi ya masa albishir da cewa shi dan aljanna ne tun yana duniya Abdullahi dan Umar duk lokacin da ya ga Abdullahi dan Salam sai ya ce ga dan aljanna duk lokacin da ya ga abdullahi dan salam sai ce ga dan aljanna wata rana wasu suka je suka same suka ce wai me yake faruwa ne duk lokacin da ibnu umar ya ganka sai ce ga dan aljanna sai ce kash shi dai ibnu umar ya cika magana me yasa zai faɗa ma'ana shi baya so a faɗa ya ce to amma bari in gaya muku abin da ya faru wata rana ne na yi mafarki cewa gani a wani makeken gida cikin makeken lambu gidan mai tsawo ga wata igiya can an ɗauro daga saman gidan tayo ƙasa ni kuma na kama igiyar ina hawa sama da gari ya waye na zo na gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam kaji kaji abin da na gani a cikin bacci ga ni a wani katotan gida ga lambu ga kayan alatu a gidan ga wata igiya can an ɗauro daga sama kuma na rike ina hawa sai annabi ya ce anta satamutu wa anta akhidhun bil urwatil wuthqa kai za ka mutu kana rike da urwatul wuthqa igiyar Allah mai ƙarfi ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم فصام لها والله سميع عليم وكاga wannan shaida ce cewa zai shiga aljanna Abdullahi dan Salam Allah ya kara masa ya dace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ayyuhan nasu ya ku mutane afshu salama kuke yada sallama wa at'imu at'ama kuke ciyar da junanku abinci musamman ga mabukata Allah ce wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira wa sallu ku yi sallah bil layli cikin dare wan nasu niyamun a lokacin da sauran mutane suke bacci tadkhuluna jannata bi salam za ku shiga aljanna cikin aminci salin alin ba tare da fargaba ko tashin hankali ba kamar yadda za a ce da ku udkhuluha bi salam zalika yawmul khulud ku shiga cikin aljanna da aminci ma'ana kuna masu yin sallama ana amsa muku tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubad dar la yasma'una fiha lagwan wala ta'thiman illa qilan salaman salama to da haka abdullahi dan salama ce manzo Allah ya faɗi wannan wannan hadisi kamar yadda Imam tirmidhi da sauran malamai suka rawaito ya faru ne lokacin da annabi ya hijira daga makka ya koma madina lokacin da mutanen madina suka fito taron annabi sallallahu alaihi wasallam kalmomin da yake gaya musu lokacin da suke masa lale maraba da murna shine wannan kalmomin shi a lokacin abdullahi dan salam din bai musulunta ba amma ya je ne ya kashe kwarkwata idansa ya ce lokacin da na ji labarin annabin ƙarshen zamani ya yi hijira daga maka ya zo madina mu kuma lokacin yahudawa muna madina mun kasa mun tsare muna son mu ga zuwansa waɗansu da kyakkyawan manufa waɗansu da mummunan manufa wasu yahudawan sun je sun tare a madina ne kan annabi ya zo madina da nufin su yi masa kwance-kwance a madina su samu damar gamawa da shi amma Allah bai ba su iko ba wasu kuma daga ciki sun zo ne su yi ido da hudu da shi su tabbatar shin shi ne wanda attaura ta ba da labarinsa to abdullahi dan salam yana daga cikin su yace lokacin da naji cewa zai zo madina sai na fita cikin tawagar mutanen madina na tsaya daga nesa ina kura masa ido ina kallon sa in kalle shi in tuno ayoyin taura ina hadawa shin shi din ne yace wallahi ina kallon sa da nayi ido hudu da shi na tabbatar wannan shine annabin da taura ta faɗi zai zo fuskar sa bace kama da ta makareci ba da ka gan shi kaga cikakken mutum yace kuma cikin kalmomin da naji yana gaya wa mabiyansa a lokacin ayyuhan nas ya ku mutane abshu salam ku yada sallama ma'ana manzo Allah bai zo da tada kura ko fada ko fituna Madina ba abshu salam ku yada sallama ma'anar sallama ku shine aminci zaman lafiya wa at'imu ta'am ku rinka ciyar da junan ku abinci manzo Allah ya zo da sada zumunci bai zo da raba kan al'umma ba ku ciyar da junan ku abinci wa sallu bil laili wan nasu niyya kuma ku rinka sallah cikin dare a lokacin da mutane suna bacci mana annabi ya bada fahimi kenan kaga wannan shine fahimi daga bakin da baya karya ga laƙani ba laƙanin da za a karɓe kudin ka ba a cuce ka laƙanin da za a baka garanti in kai Allah zai yarda. ba ko sisin ka wannan ko da kudin ka sai da rabon ka ko tarkulun aljannata bisalam a cikin hadisin akwai falalar sallar dare hanya ce daga cikin hanyoyin da suke sa bawa ya samu shiga aljanna cikin sauki ba wai ita kadai ba yaɗa sallama ma tana daga ciki ciyar da abinci ma yana daga ciki an gane ko رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح امام الترمذي رويته حديث يتي حديث ني حسن صحيح حديث مي لمبا ت 1179 وعن ابي هريره رضي الله عنه قال daga abu huraira Allah ya kara masa yadda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace afdalu siyami ba'da ramadan shahrullahi almuharram mafificin azumi in bayan na ramadana ne shine wanda aka yi shi a watan Allah mai alfarma shine watan almuharram watan farko cikin watannin musulunci guda goma sha biyu da haka wannan ya nuna kenan azumin da ya fi falala na nafila shine wanda ake yi a watan almuharram a watan almuharram ba a kayyade maka ba in ka samu dama ka yi azumi mafi yawan watan ba laifi kadda ka yi shi duka in ka samu dama yau ka yi gobe ka sha yau ka yi gobe ka sha yayi in baka samu dama ba ka tsare litinin alhamis litinin alhamis na almuharram in baka samu dama ba ka yi sha uku sha hudu sha biyar na almuharram ta fi na sauran watannin baki ɗaya in banda na ramadan waɗansu malaman suka ce abinda ake nufi da almuharram a nan dukkan wani wata mai alfarma ba sai muharram na farkon ba tare da cewa shi ma muharram na farkon yana daga cikinsu amma watanni masu alfarma cikin sha biyu ai guda hudu ne ko minha arba'atun hurum ذلك الدين القيم فلا hinna an أنفسكم cikin watanni guda goma sha biyu na shekara akwai hudu masu alfarma muharram shine na farko akwai zulqa'ada akwai shawwal akwai zulhajji an gane ko a ah, akwai rajab kai ko rajab alladhi baina jumada wa sha'ban waɗannan su watanni guda hudu masu alfarma da haka malamai suka ce waɗannan watannin yin azumin nafila a cikin su in banda na ramadana ba wanda ya kai su falala an gane ko rawahu muslim imam uh, wa afdalus salati ba'da al-farida salatul layl mafificiyar sallah ita kuma in banda ta farilla to sai kuma sallar dare da aka sallar dare ta fi kowace sallah falala in ba ta farilla ba cikin sallolin nafila kenan sallolin nafilar dare sun fi sallolin nafilar rana an gane ko wannan shine abin da hadisi yake nufi shine Dr. Abdul Qadir Ifan yace wa fihi dalilun ala anna salatal layli afdalu min tatawwu'in nahari cikin hadisin akwai dalilin da ke nuna sallolin nafila na dare sun fi sallolin nafila na rana rawahu muslim imam muslim ya rawaito ma'ana da mutum da ka rasa shafa'i da wuturi ko raka'atul fajiri gwanda ka rasa walaha domin shafa'i da wuturi da raka'atul fajiri sun fi walaha su da daddare ake yin su ita kuma da rana ake yin ta a dunkule kuma falalolin sallolin dare sun fi falalolin sallolin rana ma'ana nafilar dare ta fi nafilar rana hadisi mai rawahu muslim imam muslim ya rawaito hadisi mai lamba ta 1180 wa an ibn umar radiyallahu anhuma an karbo daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda annahu qala abdullahi dan umar yace qama rajulun fa qala ya rasulullah wani mutum ya tashi gaban annabi yace ya manzon Allah kaifa salatul layli yaya sallar dare take mana ya ya kamata a rinka yin ta raka'a nawa nawa za a rinka yi ana tahiya ana sallama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake salatul layl masna masna sallar dare raka'a bibbiyo bibbiyo ake yi in kai bi kai tahiya kai sallama ka sake tashi kai bi kai tahiya kai sallama haka ake so sallar dare ta kasance har iya adadin da zaka iya sallata da haka a daidai nan a wani kauli lokacin da Abdullahi dan Umar yake faɗa sai aka ce da shi ma masana masana to me kalmar masana masana take nufi domin shi shi ya rawaito hadisin kuma ka'idar malaman hadisi tana cewa arrawi adra bima rawa marwaici ya fi kowa sanin ma'anar abin da ya rawaito to da ka sai mai tambaya ya tambayi abdullahi dan umar me ma'anar kalmar masana masana take nufi an gane ko domin masana masana kalbi ne na isnaini isnaini larabci a madadin a ce isnaini isnaini sai a ce masna masna a madadin a ce ahad ahad sai a ce uhada uhada a madadin a ce salasa salasa sai a ce fulasa fulasa a madadin a ce arba'a arba'a sai a ce ruba'a ruba'a daga nan har a je ushara ushara ma'ana akwai kumasa kumasa sudasa sudasa suba'a suba'a kumana kumana tu sa'a ushara ushara amma iya nan kadai wannan lissafin yake karewa a larabci shine Allah yake fanki huma tsaba lakum minan nisa'i masna a madadin isnaini isnaini wa thulatha a madadin salasa salasa wa ruba'a a madadin arba'a arba'a malamai suka ce idan kana so ka kasa bi ne ta maimaitu shine sai ka dauki wannan sala a madadin ka ce kai biyu kai ma biyu to kawai sai ka ce masna masna ma'ana kowa biyu kowa biyu ba wai mutum ɗaya shi kaɗai ya tara biyu ya ƙara da biyu ba kamar da waɗansu suke faɗa ba haka bane ba to da haka aka tambayi Abdullahi dan Umar me kalmar masna masna take nufi kala sai ce an tusallima fi kulli raka'ataini abin nufi din raka'a biyu in kai kai hiya kai sallama shine cikar ma'anar masna domin akwai malaman da suka ce masna shine ayi raka'a biyu ayi tahiya amma ba sallama sai a sake tashi ayi raka'a biyu ayi tahiya ka ayi sallama a sake ma'ana yadda ake yin sallar azhar la'asar isha da magriba kaga bi ake ayi tahiya ba sallama sai a ƙara to amma shi mai ruwayar yace a a abinda annabi yake nufi ayi bi ayi tahiya ayi sallama an tusallima min kulli raka'ataini wannan shine abin da ibn abdul barri al maliki ya faɗa cikin littafin at-tamhid lima fil muwatta min al ma'ani wal asanid yace wannan yafi amsa ma'anar masana masana shine mutum yayi sallama a dukkan raka'a bibbi bibbi wannan yafi falala a sallar dare ba a ce ba dan kai tahiya a raka'a biyu baka yi sallama baka tashi ka karo baka yi daidai ba kai amma ka dau wancan salan yafi lada an gane ko ko kuma ka yi eh, eh, raka'a biyu ka yi tahiya ka take tashi ka yi raka'a biyu kai tahiyya sannan kai sallama kamar azhar shi ma yayi amma dai wancan na farkon kamar yadda muka faɗa shine yafi shi ya kula da manzo Allah yace fa idza khibta subha idan ka ji tsoron asuba za ta yi fa autir bi wahida sai kai wuturi da raka'a daya ma'ana da kana bibbe bibbe bibbe to sai kuma ka ji tsoron alfijir zai keto to sai kai me sai kai kwaya daya sai ta zame maka wuturi sai ta kulle maka sauran sallolin Dr. Abdulkadir Irfan yace wastudilla biha ala khuruj waqti al-witr bi tulu'il fajr malamai sun kafa hujja da wannan hadisi kan cewa lokacin wuturi yana wucewa da zarar al-fajr ya keto da zarar al-fajr ya keto baka yi wuturi ba to lokacin wuturi ya wuce sai kai hakuri kuma shi wuturi kamar yadda zamu ji a gaba ba a rama shi sallar dare ana rama ta amma wuturin shi kansa ba a rama shi shi wuturi lokacin sa dare ne kawai da zarar asuba ta yi lokacin sa ya wuce ba a yin sa da rana muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito hadisi mai lamba ta 1181 wa anhu daga dai abdullahi dan umar kala yace kana annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yusalli min al-layl in zai yi sallah da daddare yakan yi raka'a biyu yayi tahiyya ya sallama raka'a biyu yayi tahiyya ya sallama bibbiyu bibbiyu kenan wa yutiru bi raka'a a ƙarshe kuma yakan yi wuturi da raka'a ɗaya ƙwallon ƙwallon alaihi imam bukari da imam suka ma'ana an gama mana bayani akan falalolin sallar dare yanzu ana koya mana kuma yadda za su kasance salansu yadda ya kamata mu bi wajen aiwatar da su hadisi mai lamba ta dubu biyu wa an Anas radiyallahu anhu qala daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yuftiru min ash-shahr manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ci abinci a cikin wata hatta na gunna an la ya suma minhu har sai mun yi tsammanin ba zai azumci watan ba ma'ana ya ta cin abincinsa ya ta cin abincinsa bai yi azumi ba har sai mun ɗauka kai wannan a watan annabi ba zai azumin nafila ko ɗaya ba wa sumu wani lokaci kuma kawai sai ya ci gaba da azumin hatta na zunna Allah yuftira minhu shay'a har sai mun yi zaton kai a wannan watan annabi ba zai sha komai ba ma'ana wannan shine sunna in ka kama azumi kai tai kai tai har sai an yi tsammanin ba za ka daina yi ba wataran kuma in ka sake ka koma cin abincin ka kai ta ci kai ta ci har ai tsammanin ba za ka sake yin azumin nafila ba manzo Allah yana yin haka sallallahu alaihi wasallam abinda ake so mutum ya kalli rayuwarsa ya kalli lokutansa ya mori lokacinsa idan kai mai sana'a karfi ne to lokacin zafi an fi shan wahala in lokacin sanyi ya zo sai kai amfani da wannan damar kai ta azumi amma lokacin zafi ga aikin wahala ga yunwa ai abin zai yi yawa ko hakanan ko da ba mai sana'ar eh, wahala ba ne kai galibi lokutan sanyi in ba a ci abinci ba ba a shan wahala sosai to galibi magabata sun fi amfani da lokacin sanyi wajen yawan ibada ta azumi ce ta sallar dare ce daman kuma dare ya fi tsawo a lokacin mai sanyi da haka annabi yana amfani da wannan sannan mutum ya danganta da yanayin sana'arsa kamar yadda muka faɗa wani za ka ga akwai wasu lokutan da ya fi hutu in ma'aikacin gwamnati ne ta yi a shekara yana ɗaukar hutu to wannan lokacin hutun naka sai ka fi amfani da shi wajen me wajen ibada saboda gudun kada lokacin musamman ibada azumi gudun kada lokacin da kake tsaka da aiki ka ce za ka rinka azumin nafila kuma wannan ya sa ka zama baka sauke haƙƙin da ya rataya a wuyanka na aikinka kaga wannan zalunci ne Allah ba zai tambaye ka akan azumin nafila ba in baka yi ba amma aikin da ake biyan ka albashi ka ki ka je kana wani azumin nafila sai Allah ya tambaye ka da haka mu fahimci wannan da haka dai annabi wani lokaci ya kama azumi wani lokaci kuma ya dade bai yi azumi ba amma dai kamar yadda muka sani annabi bai taba azumtar wani wata cikakke ba in ba ramadana ba duk inda annabi zai yi azumi komin yawansa baya yin wata cir a ramadan ne kaɗai yake yin wata cir wa kana la tasha'u an tarahu min al-layli musalliyan Anas yace wa kana kuma annabi ya kasance la tasha'u ba ka so ba an tarahu min al-layli musalliyan ka ganshi cikin dare yana sallah mana ba za ka yi tsammanin wani lokaci da daddare za ka ga annabi yana sallah ba illa ra'aytuhu ce sai ka ganshi yana sallah wani wani irin salo ne na zance mana shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana da irin abin nan da ake cewa ba duk lokacin da kai zaton zaka ganshi yana abu kuma sai ka ganshi yana yi idan da za ka yi zaton yanzu bari in je zan ga annabi yana sallah lokacin yana raye to in ka je kuma sallah za ka tare yana yi in kuma kai zaton yanzu ba zan ga annabi yana sallah ba in kuma ka je ba za ka gan shi yana sallah ba wata mu'jiza ce da karama Allah subhanahu wataala ya bashi duk lokacin da ka zace shi za ka ga yana abu to sai ka tare yana yi wala na'iman illa ra'aitahu kuma haka da zaka zaci zaka ganshi yana bacci in kuma ka je din baccin zaka tarar yana yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mana yana daga cikin mu'jizozin da Allah ya bashi dan ya nuna cewa ɗari bisa ɗari shi ke kula da shi shi ke gudanar da al'amuransa kuma nasa ne da haka duk lokacin da zuciya ta so ta ga annabi yana abu kaza sai ta tarar yana yi haka anas dan malik yake bada labari yace duk lokacin da muka tsammaci annabi yana sallah an muka leka sai muga ko sallah yake duk lokacin da muka tsammaci annabi yana bacci muka leka sai muga yana bacci an gane ko to amma ba dole bane ba ba ma zai yi ba a ce wani kuma ya zama kamar haka kai kam dan an zace ka kana bacci ya zo a taran baba kila ba ka bacci an zace ka kana sallah kuma a zo a ga kana ta tirka bacci saboda kai rayuwarka ba ta da jadawali a wajen Allah abin nufi Allah ya baka wuka da nama ka kula da kanka da kanka illa iyaka dai kawai ya dora ka akan ka'idoji yi kaza da daddare in ka ga dama in baka ga dama ba karka yi amma shi manzo Allah ubangiji subhanahu wataala ya ce yayi kuma ya taimaka masa akan yi kuma ya sa masa ido allazi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidina innahu huwas samiul alim to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da irin wannan bazatar rawahul bukhari imamul bukhari ya rawaito wannan hadisi Dr. Abdul Qadir Irfan yace abinda ake nufi ai inna salatahu wa nawmuhu kana yaktalifu bil layl abin nufi sallar annabi da baccinsa takan sassaba a cikin dare wani lokaci yayi sallah a farkon dare karshen dare yayi bacci wani lokaci yayi bacci a farkon dare karshen dare yayi sallah annabi yana caccanjawa yana sassabawa an gane ko waɗansu malamai suka ce wannan a farkon al'amari ne amma a ƙarshe annabi ya mai da sallarsa gaba ɗaya ta koma mai ƙarshen dare kamar yadda nana Aisha ta faɗa min kulli lailin qad autara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko min kulli laili qad autara annabi sallallahu alaihi wasallam a kowane yanki na dare annabi yakan iya yin wuturi ko a farko ko a ƙarshe ko a tsakiya a ƙarshe sai ta ce wantaha witruhu ila sahari ƙarshe ya tarkata ya mai da sallarsa ta dare da wutarinsa zuwa ƙarshen dare an gane ko kenan wannan ya nuna kai ma in ka ga dama za ka iya sallar dare a farkon dare za ka iya sallar dare a tsakiyar dare za ka iya sallar dare a ƙarshen dare ƙarshen daren kuma shi ya yafi falala hadisi mai lamba ta dubu da da tamanin 1183 wa ana Aisha ta radiyallahu anha daga nana Aisha Allah ya kara mata yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakika manzon Allah sallallahu alaihi salli ihida yusalli ihda ashara raka'a ya kasance yana sallah raka'a goma sha ɗaya kanat tilka salatuhu wannan ita ce adadin sallarsa ta'ani billaili tana nufin da daddare yasjudu sajada yakan yi sujjada mai tsawo min zalika cikin haka kajara ma ya qara'u ahadukum 50 aya gwargwadon yadda ɗayanku zai karanta aya hamsin. ma'ana annabi idan ya yi sujada ya kafa goshi a ƙasa yana ganawa da mahaliccinsa yakan ɗauki tsawon lokaci a sallar dare gwargwadon yadda zaka iya karanta aya hamsin ba karatun sauri ba ba kuma karatun jinkiri ba abin nufi dai a sallar dare annabi yana tsawaita sujada kabla an yarfa ra'sahu kafin ya tsaga kansa haka yakan dade a cikin sujada wayarka kuma yakan yi ruku'u raka'ataini ruku'u guda biyu qabla salatil fajr kafin sallar alfajir ma'ana bayan ya gama sallar dare kuma yakan yi mai yakan yi raka'atul fajr idan ka hada da goma sha ɗaya na sallar dare har da wuturi da raka'atul fajr raka'a biyu sun zama raka'a nawa sha uku shi yasa wasu ruwayoyin zaka ga an ce sallar dare da annabi yake yi raka'a goma sha uku ce in an shigar da lissafin raka'atul fajr a wani a wasu ruwayoyin sai kaga an ce raka'a goma sha ɗaya ne in an cire raka'atul fajr kuma baya baya canjawa ko a ramadana ko a wajen ramadana shi qiyamul lailin sa da ramadana da wajen ramadana duk ɗaya ne sallallahu alaihi wasallam thumma wa ala shiqqihi al-ayman sannan yazo ya kishingida a tsagin jikinsa na dama hatta ya atiyahul munadi lis-salati har ladan mai kiran sallah yazo ya sanar da shi cewa mutane sun taru a zuwa ayi sallah rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi ma'ana ana son idan mutum yayi sallar dare kuma gab da asuba ya raka'atul fajri kuma ya gida kafin ya tashi ya fita ya je ya sallar asuba domin hakan yana taimakawa wajen nishadi da kuzari mun yi bayani akan wannan babin sa guda ne Imam an-Nawawi a baya a karatu hadisi mai lamba ta 1184 wa anha qalat daga daina na Aisha uwar mu'mini Allah ya kara mata yadda tace ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yazid manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana yin ƙari ba fi ramadana a watan ramadana wala fi ghairihi ko a wajen ramadana ala ihda ashara raka'a bisa ga raka'a goma sha ɗayan nan da yake yi mana shi insa na sallar darasa nan goma sha ɗaya ne baya karawa a ramadana ko ya rage a wajen ramadana malam ce ai ghairu sunnatul isha in ba a sa lissafi da raka'a biyun da yake na bayan sallar isha ba kenan an gane ko yusalli arba'an yakan yi sallah raka'a hudu nana Aisha ta ce fala tas'al an husnihinna wa tulihinna kada ka tambayi su da tsawon su domin kai ma ka san ta fuskar kyau sun kare na kowa ta fuskar tsawo sun kare na kowa kun mai salli arba'an sannan ya sake wasu hudun <coughs> to amma nan hudun hudun ana nufin ba tare da yayi sallama a tsakani ba a wasu ruwayoyin sun nuna yakan yi raka'a bibbi ya sallama a wannan ruwayar kuma yakan yi su raka'a hudu kamar na azhar ko na isha ma'ana ya yi raka'a biyu ya tahiya hiyaye ba sallama ya tashi ya raka'a biyu sannan ya tahiya sannan ya sallama shine yusalli arba'an summa arba'an kenan wannan ya nuna kowanne daga cikin salon biyu in aka yi yayi amma wanne yafi malamai suka ce wancan yafi domin shi aka tambaye shi kuma shi ya bada amsa akai domin galibi idan aka samu cin karo tsakanin annabi ya ce mi kaza da kuma shi ya aikata kaza malamai suka ce mu gabatar da abin da ya ce mu yi akan abin da shi yake aikatawa domin a cikin ayyukansa shi ana samun khususiyya shine ka'idar malaman usulul fiqi da suka ce iza ta'arada al-qawl wal fi'lu fal qawlu muqaddamun ala al-fi'li li'anna al-fi'la yadkhulu fihi al-khususiyya idan aka samu cin karo annabi ya ce ku yi kaza amma kuma shi a aikace sai aka ga ba haka yi ba to mu ɗauki wanda ya ce mu yi shi mu bar masa wanda yake yi domin shi a nasa khususiya takan iya shiga to amma duk da anan din ba khususiyan bace sai dai tare da haka malamai suka ce yin abin da shi ya bada amsa lokacin da aka tambaye shi akan haka wannan ya fi falla domin shine abin da la'alla fi da cewa da halin mu ko da kuma ya halatta a sabawa hakan a wani lokaci wanda shi kuma aikinsa hakan yake nunawa nana ta ce sun mai salli arba'an sannan ya sake wasu hudu in an hada hudun farko da hudu na biyu takwas kenan fala tasal an husnihinna wa tulihinna kada kai tambaya game da tsawonsu da kyawunsu dan ka san za su yi tsawo kuma tabbas za su yi kyau thumma e, e, yusalli salasan sannan kuma sai ya zo ya sallah a uku to kaga in ka hada hudu sau biyu takwas a tara da uku sha daya qalat aisha tace radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda fa qultu ya rasulullahi sai na ce ya ma'aikin Allah atanamu qabla an tutira mana idan yayi waɗannan sallolin sai kuma ya zo ya kwanta ya bacci nana Aisha ta tambaye shi tace shin yanzu ya ma'aikin Allah yanzu ka ke yin bacci kafin ka zo kai wuturi sai ya yi takwas sai ya kwanta ya ɗan kishin gida sannan ya tashi kuma ya yi uku ba wai a jere yake yin su ba kaga ya raba tsakanin takwas ɗin can da wannan ukun wanda su ne wuturi da kwanciya to shine nana Aisha ta masa wannan tambayar a atanamu qabla an tutira فقال سي النبي يا عائشة يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي idan dina na dai suka yi bacci amma zuciya ba ta bacci domin idan yayi wannan baccin kuma kan tashi yayi sallah raka uku ta wuturi baya alwala wannan shi yasa da na Aisha ta tambaye shi ya kake yin bacci kuma ka tashi kai sallah alhalin mutum in yayi bacci alwalarsa ta warware in ya tashi zai sallah sai ya sake alwala amma kai baka sakewa to anan sai fito fili ya gaya mata ni da bambanci da ni da sauran mutane ba shi kadai ba malamai suka ce har sauran annabawa duk annabawa baccin su su baya warware musu alwala domin me ke warware alwala shine baccin zuci ba baccin ida ba to su annabawa baccin ida suke ba sa baccin zuci domin a kowane lokaci zuciyarsu a buɗe take Allah yana iya magana da su an gane ko dan a cikin baccin ma wahayi yana iya zuwa musu da haka ita zuciyarsu a farke take a buɗe take duk wani abu da zai iya sa hankali ya tafi ko wani abu ya fita daga su ba tare da sun sani ba baya zuwa musu lokacin da suke bacci domin zuciyarsu a faɗake take da haka annabawa sukan yi bacci su tashi su yi sallah amma kai in kai bacci in ka tashi sai kai alwala ko mun shehun ta kuwa duk wani shehun duniya baccinsa yana ne yana warware alwala manzo Allah ne kadai baccin sa baya warware alwala to dan me zamu hada shehunne ku da shi ko a bacci Allah ya bambanta dan me za ka haɗa wani da annabi ka ce za a buwa ne kuma a bi annabi ai ba zai yi ba ai annabi kaɗai ake bi sak sallallahu alaihi wasallam wani ya ce kuwa ya bi mai rabo dai ya bi da haka yace inna aynayya namani wala yanamu qalbi imam an-nawawi yace hadha min khasa'isil anbiya'i salawatullahi wa salamuhu alaihim ido yayi bacci zuciya bata yi bacci ba wannan khususiyar annabawa ce ba wai annabi kadai ba duk sauran annabawa ma haka suke kamar yadda muka faɗa kuma wannan yana daga cikin abubuwan da ke bambance duk annabi da wanda ba annabi ba abubuwan suna da yawa amma wannan wani ne daga ciki na daga cikin alamar annabta ya zama idanka na bacci zuciyarka ba ta bacci an gane ko hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da tamanin da biyar wancan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wa ha- daga daina na aisha annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam hakika annabi sallallahu alaihi wa sallam kana yanamu awwalal layli yakan yi bacci a farkon dare wa ya yaqumu akhirahu fa yusalli sai ya tashi ƙarshen dare ya yi sallah Dr. Abdulkadir Ifan ya ce ta'ani bihi anna hadha kana akhira fi'lihi abinda na Aisha take nufi wannan shine ƙarshen abinda annabi ya bar duniya akai amma a farko farkon al'amari wani lokaci ya sallah a farkon dare ya bacci a tsakiya ya tashi ƙarshe wani lokaci ya bacci da farkon da tsakiyar ya tashi ƙarshe. wani lokaci yayi sallah farkon da tsakiyar yayi baccin sa karshe duk ba wanda annabi baya yi da haka malamai suka ce dai wannan yana nuna in an yi wancan din ma ba laifi tare da cewa wannan din kuma shi yafi mai da sallar dare ta zama a ƙarshen dare waɗansu malaman suka ce ko kuma ya zama wannan shine mafi yawan abin da annabi ya fi sallar dare a ƙarshen dare amma a wasu lokuta yakan yi sallar darensa a farkon dare ko a tsakiyar dare muttafaqun alaihi imamul bukhari da imam muslim suka rawaito mun sha faɗa cewa mutum shi zai kalli kansa da kansa wani yana da baiwar tashin dare wani bayi da ita idan ka san kana da nauyin bacci in ka kwanta to ka daure kan ka kwanta ka rinka yin nafilfilin ka na dare haka sai na abubakar yake yi baya yin bacci kan ya kwanta sai yayi nafilfilin sa saboda yana da nauyin bacci haka imam malik ya rawaito cin wada umar baya yin sallah a farkon dare sai a ƙarshen dare saboda yana da baiwar tashin dare tare da haka abubakar kuma ya fi umar dan karka ɗauka tashin daren in ka fi mutum ka fi shi a wajen Allah zai yi ka fi shi tashin dare amma shi kuma a wajen Allah ya fi ka Umar ya fi Abubakar tashin dare amma Abubakar a wajen Allah ya fi Umar zalika fadlillahi yuti man yasha ko Umar shine farkon shugaban da ya fara kewayawa cikin gari da daddare ya canja kamanni dan ya je ya talakawansa suke duk wani shugaba da yake irin wannan patrol na dare Umar shi ya fara yi kuma shi da kansa yake zuwa ba wasu yake turawa ba da haka yana da baiwar tashin dare da da sai na Umar yana da wannan Abu Huraira shi da kansa yake gaya mana cewa yana da nauyin bacci in ya kwanta kullum sai asuba yake tashi da haka annabi ya ce masa in zaka kwanta ka daina kwanciya sai ka yi wuturanka da haka ya ce abubuwa guda uku annabi ya min wasiya da su ba zan daina ba har in mutu daga ciki wa an utira qabla an anam in rinka wuturi na kafin in kwanta bacci saboda yana da nauyin bacci sakamakon yakan ja dare wajen karantar da mutane da sauransu to amma a yau waye wanda ya kai abu huraira daraja a duniya babu shi tare da cewa bai da baiwar tashi da daddare tare da cewa za ka samu cikin mutane da yawa akwai wanda in dare ma shi karkata baya bacci da haka dai ya kamata mu fahimci wannan abin da ake so dai kowa ya yi kokari ya raruma abin da zai raruma ya je ya shiga aljanna gwargwadon koyarwar annabi Allah subhanahu wataala ya san halayyar bayansa wani yana da kaza wani yana da kaza to da haka in kaza ne da kai ga dama nan in kaza ne da kai ga dama nan in mai nauyin bacci ne kai ga dama nan in kana da saukin bacci kana iya tashin dare ga dama nan kowa dai ya amfana muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi wa ibn mas'ud radiyallahu anhu qala an karɓo daga abdullahi ɗan mas'ud Allah ya ƙara masa yadda ya ce, sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam yi sallah tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lailatan a wani dare ma'ana sallar dare kenan ya nuna sallar dare ana iya yin jam'inta. kana iya zuwa ka rabu da wani mutum zai yi sallar dare ku yi tare abdullahi dan mas'ud ya je ya rabu da annabi zai yi sallar dare suka yi tare yace falam yazal qa'iman annabi bai gushe ba a tsaye tun da ya kabbara hatta hamamtu bi amrin su'in har sai da nai nufin yin wani mummunan abu Ƙila sai aka ce da shi ma hamamta me kai nufin yi ya kai dan mas'udu kala sai ce hamamtu an ajlisa wa ada'ahu na so ne in zauna in bar annabi saboda ni tsayuwar na kasa jurewa yace wallahi to ko shakka babu ka zauna ka bar annabi yana tsaye ai a ciki ba ladabi ko yace na so in yi haka to amma wai yin hakan laifi ne ba laifi bane duk limamin da ya ja ka sallah ya ka kasa ka sallame ka kyale shi ibn mas'ud saboda ladabi ya ga ba zai wa annaba haka ba amma da yayi ba laifi yayi ba saboda tsayuwar annabi ba kowa zai iya ta ba sahabbai suna faɗa in annabi ya ja mu sallar dare sai mun dawo muna jingina da bango tafiya ce tafiya wata rana mu'azu dan jabal ya je unguwarsu ya ja mutane sallar isha ko magariba ya ja bakar ya shanye ta wani na mamu ya ji ba zai iya ba ya sallame ya fito gefe ya yi alamtar kaifansa ya tafi gida da gari ya waye aka je aka kai wa annabi kara mutane suka rinka nuna wannan mutumin suna munafiki ne dan an yi sallah da bakara kawai ya kasa jurewa shi kuma da ya ga za a bata masa suna za a shafa mai fenti ma zai je kai ƙara babbar kotu ya ce ya ma'aikin Allah ni mutum ne mai sana'ar ƙarfi ina aikin wahala dare yayi ina son in kwanta in huta dan gobe in samu karfin fita in sake nemowa kawai mu'az ya zo ya kama mana sallah yayi bakar gaba ɗayanta na ɗauka ma za a yi ruku'u na ji ya buɗe ali imrana <laughs> duk ba a raka ɗaya yace kawai sai na sallame na ja gefe ne sallah da gari ya waye kuma mutane suke cewa wai munafiki ne a take annabi yace ce a je a kira mu'azu mu'azu ya zo ya ban taba ganin bacin ran annabi irin na ranar ba manzo Allah ya rinƙa masa faɗa yake a anta kai fitinanne ne ya mu'azu inna fikum munaffirina cikin mutane akwai masu ɗabi'a kora da hali dan me zaka zo ka ja mutane sallar eh, eh, magriba ko isha da bakara yace duk wanda yake so ya gwada kwanjinsa a sallar dare to ya bari in dare yayi ga dare nan kai tai tun daga alhamdulillah zuwa min aljannati wan nas in dai zaka iya ba hana ka ba amma in zaka yi wa mutane limanci to ka sani fa inna fihim ad-da'ifa an gane ko wasagira wa zalhaja cikin su akwai mai rauni akwai ƙananan yara akwai kuma masu bukata da ka ku sauƙaƙa wa mutane to kaga kenan wannan ya nuna inda ma Abdullahi dan Mas'ud ya katse ya tafi bai laifi ba tunda wani ya taba yin hakan kuma annabi ya goyi da bayansa to amma dai saboda ladabi Abdullahi dan Mas'ud ya ce ni ban yi ba kuma a wannan lokaci malamai suka ce saboda Ibn Mas'ud yana da karfin da zai iya yi ne to sannan imam an-nawawi ce wannan hadisin ya nuna cewa yana da kyau mutum ya zama mai ladabi tare da shugabanninsa kada ya saba musu cikin aiki gwargwadon iko in dai zai iya to ya hakuri ya danne zuciyarsa a tafi tare tare da cewa malamai sun yi ijma'i akan cewa in ba zai iya ba kuma zai iya katsewa Allah ya nuna mana gaskiya ba mu ikon bunta nuna mana ƙarya ba mu ikon nisan ta tawassalamu alaikum wa rahmatullah